الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na alhamis 21 ga watan shawwal a shekara 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ga watan biyar a shekara ta 2023 miladiya a wannan albarka ta karatun littafin kitabut tauhid daga masallacin masjidil qur'an wanda ke unguwar dorai babba a cikin birnin kano Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala muka dawo hutu tun hutun da muka tafi na ibadar azumi da fatan Allah madaukakin sarki ya karɓa mana na alkhairi kurakurai ubangiji maɗaukacin sarki ya yafe in ba manta ba kafin mu tafi hutu idan babu addu'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah da ka yau za mu tashi farkon sabon babi kuma wannan shine da za mu tashi babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah babin da yake bayani akan fassarar tauhid kuma fassarar kalmar shahada ita ce shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah lalle bukatar musamman anar wannan kalma da kullum muke furtata wanda da yawa daga cikin musulmi a yau zaka sha mamaki ba su san ma'anar kalmar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad ba su san ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba su dai suna faɗa to kaga ko bai kamata a ce kana faɗar abu ba ka san ma'anarsa ba domin ita dole ne ka santa a san ma'anarta sannan ka yi aiki da abin da ma'anar ta kunsa to shine kake amsa sunan musulmi dan kafirta ta kai wannan baya mai da kai musulmi matukar baka san me take nufi ba matukar da ka sani kuma baka yi aiki ba da yawa daga cikin kafurai suna faɗan la'il an gane ko amma faɗar ba ta mai da su musulmai ba saboda me saboda ba su san ma'anar ba ba su cika sharuɗan ba to haka nan kai musulmin dole dole ne kake zamowa cikakken musulmi shi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai in ka shaida da gaskiya kuma ka santa to san zama musulmi shaidawa da gaskiya shine yadda da duk abin da la ilaha illallah ta kunsa sannan tare da sanin menene ma'anarta tare kuma da aiki da abin da ma'anarta kunsa malam yace wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki ulaika allazina yad'una wa'annan sune waɗanda suke kiruna ila rabbihimul wasila suna neman kamun zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrab wane ne ya fi su kusanci ma'ana duk wanda yake kiran wani dan ya kusanta shi da Allah tambaya shi ne. da shi wannan wanda kake kira dan ya kai ka ga Allah da kuma shi kai ka gare shi wa ya fi kusa da kai yanzu idan kana kiran wani shehi cewa ya sada ka da Allah shi shehin nan gabanka ga ka gashi to da shi shehin da kuma allan da kake so shehin ya kai ka gare shi waye kun ka kusanci gare ka shehun ko allah allah tashi ku duk wanda yake kusa da kai baka bukatar sai wani ya sada ka da shi domin ubangiji ya ce da annabi zakadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce kusa nake da su ba su da bukatar sai sun ɗaga murya ba su wani haɗa ni da su kusa nake da su balma a wata ayar ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hayy mun fa dan adam kusa da shi sama da jijiyar laka manna da bayansa to yanzu wa yake manna da kai sama da jijiyar laka ba wani shehi da kuke manna da shi kusancin da yafi na jijiyar laka a jikinka to shi ko Allah kusancin na jijiyar laka abinda ake nufi kusanci na isa kusanci na ji kusanci na ilimi an gane ko allah da iko a kanka ikon da zai iya gudanar da komai a jikinka sama da ƙin idanka girar sama ta taɓa ta ƙasa to ko babu wanda ya isa ya samu wannan kusanci zuwa gare ka in ba allah ba yanzu duk wanda za ka kira ka ce wani cewa Allah ya yi mun kaza ai an ja haddo ana cewa Allah daman kusa yake da kai subhanahu wa ta'ala to da haka abin da kalmar shahada take nufi na daga cikin ma'anoninta tabbatarwa da Allah kusan ga bayansa domin su kulla alaƙa da shi ta kai tsaye ba tare da sun sa shamaki tsakaninsu da shi ba an ga al-aya al-isra wannan aya tana cikin suratul isra'i wasu malaman sun fassara ula'ikan lazina ya da'una waɗancan waɗanda su kafiran suke yabtaguna ila rabbihim alwasila su kansu wajen Allah suke neman kamun kafa ma'ana kai yanzu ka ce shehu yayi ma to shi kuma shehun ya ce Allah ya masa kaga da ba shehu ya kamata ka ce maka ba ya kamata ka ce ma Allah domin ya nuna shi ma shehun ba mai yi bane ba shi ma nema yake masa to kai ma ka neman Allah mana an fahimci wannan wa qawluhu da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi ta'budun tuna musu yayin da annabi ibrahim ya ce da mahaifinsa da kuma mutanensa lalle ku sani ni ba ni ba abin da kuke ma'anar kalmar shahada shine tawaye da barranta daga dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba wannan shine ma'anar da amma yau da yawa za ka samu mutane suna cewa la ilaha illallah amma suna bautar wani Allah kaga suna tufka suna warwarewa ka ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka je kayi abin da ka faɗa aikin ka ya kare ta haka wajibi ne mu san mecece bauta kuma mu san cewa haƙƙi ce ta Allah shi kadai ba a yi wa wani wannan nan ko annabi ne mursali ko mala'ika ne muƙarrabi duk girman annabi ba a bauta masa duk matsayin mala'ika ba a bauta masa ina ba suna to Allah kadai ake yi wa in ka kai wa kowaye ba Allah ba to sunanka mushriki kuma abin da kai sunansa shirka kuma ko kana furta kalmar sunanka arni domin ita kalmar shahada ba kawai faɗatta bane da baki menene aiki ne aiki ne na fata an gani annabi ibrahim dan ya tabbatar da ma'anar kalmar shahada sai da ya barranta ya tawaye da dukkan wani abin da ake bauta wa wanda ba Allah ba haka ga mahaifinsa ya shela mutanensa saboda mahaifinsa yana bautar wani Allah mutanen garinsu suna bautar wani Allah da haka ya shelanta musu ya ce to kusa ni kan ba ni ba abin da kuke bauta wa koma bayan Allah ba zan roƙe shi ba abin da ba a roƙa sai a wajen Allah ba zan nemi taimako da shi ba a wajen kowa sai a wajen Allah ba zan tsorace shi ba tsoro irin na ibada ba zan sa ran ya min wani abu ba sa rai irin wanda ake yi wannan shine ma'anar ibada wannan kuma shine abin da kalmar shahada take tabbatarwa sai ce illal ladhi fatarani ni dai kadai shine Allah da haka kalmar fatarani bi ma'ana ya kage ni ya fara halitta ta ibtada kalqi an gane ko ka lura da wannan ayar tana tabbatar da la ilaha illallah innani bara'un mimma la'ilaha. shine la ilaha allazi shi ne illallah hannun kalmar shahada ya fito fili cikin wata ayar daga cikin ayoyin alkur'ani cikin suratun zukhruf wa da faɗin Allah maɗaukakin sarki ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Allah yana ba da labari game da yahudu ittakazu sun riki ahbarahum manya-manyan malamansu shehunnansu jagororinsu wa rububanahum da bauta a cikinsu arbaban sun mai da su iyayen gizi lillahi koma bayan Allah irin abin da yake faruwa a cikinmu a yau wasu malamai alloli a mai da waɗansu shehunnai alloli a rinka ba su iko irin na Allah a rinka yi musu irin abin da ake yi wa Allah yahudawa ta haka daman manzo Allah yake wallahi sai kun bi tafarkin su taki da taki sawu da sawu kafa da kafa yahudi da nasara kake nufi yace to in ba su bawa wa? Allah ya saboda biyayyar da wannan al'umma tawa za ta yi wa yahuda inda za ta kai yahudawa su shiga ramin damo ramin damo yana daga cikin muka masu sarkakiya cikin ƙwari masu yin rami rami mai zurfi kuma mai wahala shiga to amma manzo Allah yake ko ramin damo yahudawa suka shiga a cikin al'umma ta sai an samu wanda za su bi su din abin da suka yi ɗari bisa ɗari to yana daga ciki irin wannan yahudu sun mai da malamansu allo sun mai da annabawansu alloli cikin manzo Allah akwai waɗanda za su rinka yi wa annabawa mu'amala irin ta Allah su ɗauki annabi su mai da shi kamar Allah duk abin da Allah ke yi su ce annabi ma yana yi wanda shi ƙur'ani ya nassanta yahudawa suka fara nasara suka fara al'aya a tauba wannan ayat wa qawluhu da faɗin Allah madaukakin sarki wa minan nasi lallai daga cikin mutane mai yattakhidhu min dunillahi akwai waɗanda suke rikan wani koyan Allah andadan a matsayin kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin san da ake wa Allah ma'ana cikin mutane zaka samu aiwa Allah shi yake wa wani shehi ko wani malami ko wani shugaba na siyasa to kaga wannan ma yana cin karo da me la ilaha illallah domin shi Allah in za a soyayya ba a daidaita shi da wani a cikin soyayya ba ka cewa in Allah ya ce in yi kaza wani ma ya ce in yi dai ka yi shirka ko baka faɗi haka ba da baki in ka aikata ka yi shirka akwai mutumin da yadda Allah ya ce ai kaza inda wani zai ce kar ai zai bi na wani ya na Allah kaga ya da wani a soyayya ko ma ya fifita san wani sama da san Allah wannan ma shirka ce kalmar shahada la ilaha illallah na daga cikin ma'anarta kala soyayya ka bi umarnin Allah sama da na kowa duk umarnin wanda ya ci karo da umarnin Allah za ka bar masa nasa ka dauna Allah to wannan yi sama da wannan domin ita soyayya ma'anarta shine biyayya duk wanda ka tubi ya nuna kafufansa ba sai ka faɗa ba duk yi wa ne shine kafin mai son sa dan ka fito ka ce na fi son wani wannan maganar baka ce kowa na iya faɗa amma ya za a gane abin da ka faɗa gaskiya ne aiki yanzu da yawan mutane suna cewa su suna son annabi amma ga abin da annabi ya ce sun ki sun koma suna yin na wani ba wajen masu hankali da nan da suka faɗa a baki ƙarya ce domin ita soyayyar gaskiya tana bayyana ne a cikin mai biyayya shi yasa qur'ani ki kuma ai wa annabi da'a ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ati'u Allah wa ati'u rasula wa ati'u rasula faqad ata Allah malamai suka ce duk wannan da'a da'a da Allah yake cewa ai wa Allah ita ce a madadin da yake cewa ai manzo Allah ita ce a madadin ku so ita da'ar ita ce soyayya shi yasa wani mai hikima yake laukana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u in soyayyarka ta gaske za ka yi biyayya domin duk masoyin gaskiya ne biyayya ne ga wanda yake so an gane ko to da ka biyayya ita ce soyayya duk wani alama ce ta kafu kansa to yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ma abin abin nufi ba ka son kowa irin sanda abin nufi ba za ka yi wa kowa da'a ba irin yadda za ka yi wa duk umarnin wanda ya ci karo da na Allah za ka yarda nasa ka ɗauki na Allah to shi ne Allah ya ce a cikin mutane a wanda ba haka suke ba ko sun furta kalmar shahada sun ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah na daga cikin ku ma'anar hakan fifita san Allah akan san ko wannan yake bayyana a cikin biyayya to su ka ba haka suke ba za a ce maka ga abin da Allah ya ce ga abin da shehunka ya ce ko ga abin da shugabanka na siyasa ala na Allah ka bi na shehinka ko ka bi na shugabanka na siyasa to kalmar shahada ka ta kansil ƙarya take ba kalmar shahada kake faɗa ba da baki kawai kake faɗa ta amma ƙarya take an fahimci wannan to da haka Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minan ƙwarai sun soyayya su ta kolin koli suna yin ta ne ga Allah sun fi son Allah sama da duk wanda umarnin ya ci karo da na Allah a wajen su za su yadda na wancan su dauki nawa na Allah domin su ne masoyan gaskiya su ne masu biyayya wanda ita ce soyayya aya al-baqara wannan aya tana cikin suratul baqara to wannan dangane da hadisai ayoyin qur'ani kenan wanda suke fassara ma'anar kalmar shahada in mun lura da aya ta farko tana nuna me tana nuna cire duk wata wasiɗa gada a lokacin da zaka bauta wa Allah ka nufi ba a kama kalle ba a biye biye Allah ya gaya mana kafirai su na bauta wa gumaka sai su ce ai dan su haɗa mu da Allah ne wallazina takazu min abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa in aka ce me yasa kuke bautawa shehu wani zai haɗa mu da Allah yo kai karkin ka ya kai ka tsadi da Allah ai ba zai ai dole sai da wani wanda zai maka jagora to wannan hujjar mushrikai ce tun asalin talatale wanda a yau za ka samu da yawa daga cikin musulmi suna faɗa irin wannan shi da faɗi na kira sunansa ban kira sunan Allah ba ai so nake shi kuma ya kira min Allah ai shi shi ne wanda zai haɗa ni da Allah to shi Allah ba a yi masa tafinta tsakaninsa da ba ne ko to wannan aya ta farko abin da take nuna mana kenan aya ta biyu tana nuna kalmar shahada tabbata ba sai an rakice komai da zaka ce zaka bauta wa Allah amma kana hadawa da wani to kalmar shahada ta ƙarya ce domin shi Allah ba a yi masa kishiya kalmar shahada ba ta tabbata sai ka watsar da komai ka shahada ka ta tabbata domin kalmar shahada farkon abin da ta kunsa shine korewa kore dukkan dangin wani abin bauta sannan wa da Allah bauta farkon ka tafi na biyun ka wa da Allah bauta baka korewa wani ba to har yanzu sunan ka kafiri kuma kamar yadda na gaya mana ko annabi ne ko mala'ika shi yasa kiristoci muke kiransu da suna ne kafirai amma fa annabi suke bautawa saboda ka gane cewa duk wanda aka bautawa ba Allah wanda ya bauta nan sunansa kafiri da wanda ya bautawa annabi da wanda ya bautawa dutse duk sunansa arna duk sunansa mushrikai ba a kara a ce to ai wannan annabi bai ko ita shirka duk sunanta daya shine kawai sanya wa Allah kishiya kowaye wannan idan an zo bambancewa ne sai a ce to shi annabi yana da daraja dutse ne duk aikin sunansa daya da wanda ya bauta wa kyankyaso da wanda ya bauta wa mala'ika da wanda ya bauta wa annabi duk sunan su arna amma ba ta muka yi da annabi da ce ba amma dai aikin da suka yi duk sunan ne shirka to yanzu in mun zo mu faɗi darajoji to shine sai mu ce shi annabi mai daraja ne kyankyaso kuma wata halitta kaza kaza kaza amma a babin shirka duk wanda ya bauta wa wani Allah sunansa arne abin da ya sunansa shirka kuma haka Allah yake inda ana in ka bauta wa annabi a ce kai ba za a kira ka mushriki ba sai wanda ya bauta wa dutse to da Allah bai ce da kiristoci arna ba wanda suka bauta wa annabi Isa amma Allah ya ce qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle wanda suka ce annabi Isa dan maryam Allah ne kafirai ne a wata ayar ma hadda tsinuwa Allah ya hada musu wa rubanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu wa amma da yawa waɗanda suke yin irin wannan kasassabar na bautar wani Allah ba Allah ba idan ka ƙure su ta wannan babin sai su dawo sai su jefe ka da wani abu sai su ce adabi ne ba ka so kai kana cewa a bauta wa Allah su kuma suna ba ka son manzan Allah saboda ka ce kar a bauta wa manzan Allah irin hujjar da kiristoci suke bayarwa da aka ce su daina bauta ne ba a so jesus ne ba a so to me maganar ki a cikin wannan babu maganar ki magana ce ta Allah shine Allah a kadai kuma da ba shi ba ba abokin tarayyarsa ba ba za a daidaita su ba duk darajar mai daraja Allah shi ya halicce shi darajar Allah gaba take da ta kowa kuma ka sani bawa da suna nan a duniya su za su fara yaƙarka domin daman saƙon da suka zo da shi kenan kada a haɗa kowa da Allah da ka aya ta biyu ta ƙurewa Allah kishiya kamar yadda annabi Ibrahim ya yi aya ta uku tana nuna riƙar shugabanni a ba su matsayin Allah na addini ko na rayuwa shugabanni na addini da rayuwa su ne farko an sannan sai kuma sauran malamai da ta biyo su baya ba a mai da annabi a matsayin Allah ba a ba wa annabi matsayin Allah ba a yi wa annabi abin da ake yi wa Allah an gane ko to ballantana kuma wani shehi ko wani malami ko wani shugaba aya ta hudu Allah yana nuna mana abin da waɗansu suke na fifita son wasu akan son Allah alhalin shi Allah shi ya fi kamata mama da kowa wanda abin da soyayya take nufi shine biyayya to da haka malam ya gama mana mabudin kunne ta fuskar ayoyi sai kuma hadisai wa fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda imam muslim ya fitar da shi kala annabi sallallahu man qala la ilaha illallah duk wanda yace babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wa kafara bima yu'badu min cewa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah ka kawai ka ce la ilaha illallah bane kai shiru akwai sauran aiki bayan ka ce babu abin bautawa sai Allah to kuma sai ka ce duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah ƙarya ne kamar yadda annabi ibrahim ya gaya mutanensa inna mattakhadtum min dunillahi awsanan fil hayati dunya thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da an gane ko to da haka idan ka sai Allah to kuma duk abubuwan da ake bauta bautawa sai ka ce kaza ba abun bauta bane ba Allah bane kaza ban yadda da shi ba to sannan la ilaha illallah samu gindin zama amma ka ce la ilaha illallah kuma ka ce to su ma a su yi abinda lalibi ake cikin duhu to ka warware la ilaha illallah ka da yawa za ka ji waɗansu takararru da sunan musulunci suna faɗa shi dai ya yadda zai zo masallaci a yi sallah da shi shi dai ya yadda za a yi azumi da shi amma kiristoci ma ce a basu su ma ai ba kai kake lalibi cikin duhu wallahi ka ne kalmar ka ma'ana yanzu jin akwai wani abin bauta ba Allah ba a ilahun ma Allah ذلك بأن الله هو wa وأن ما يدعون من دونه هو الباطل dole sai ka yadda da wannan Allah shine abin bautar gaskiya ture shi to sannan tauhidin ka ya samu gindin zama amma matukar kace a bar kowa ya nasa a ƙarya kake yi to baka yadda da naka ba kenan an gane ko to da kamar manzo Allah yake wa kafara bima yu'badu kuma sai ya kafirce wa duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah to sannan haruma maluhu in yi hakan shi dukiyarsa da jininsa ya haramta ba za a ci dukiyarsa da sunan ganima ba domin musulmi ba a cin dukiyarsa da sunan ganima ko da kun yi fada da shi in wani abu ya da sunan ganima ba an samu fadace-fadace da yawa tsakanin sahabbai an yi yaƙe-yaƙe amma ba waɗanda suka ɗauki dukiyar juna da sunan ganima saboda mai haramun ne a ci kuɗinsa da sunan ganima ko faɗa ya kama ka da shi ballantana kai masa sata ballantana kai masa zabba cikin aminci an gane ko na daga cikin alfarmar tauhidi tsare maka dukiyarka sannan da tsare maka jininka in dai ba da haƙƙi na musulunci ba haƙƙi na musulunci shine idan musulmi shi ma za a kashe shi amma wannan kisan da za a yi masa ba kisan kafirci ba ne kisan haddi ne kisan yayi ne a yi masa kisan kisasi ne fatan da ake wa kafirai a yayin jihadi ba ne domin shi musulmi ko an kashe shi kisan haddi za a yi masa sallah za a ce Allah ya ji kansa za musulmi ƴaƴansa za su ci gadansa amma shi kafiri in an kashe shi ba a cewa Allah ya ji kansa kai ko mutuwa ya dan kansa ba a cewa Allah ya ji kansa saboda bai da wannan alfarma musulmi ba ba za a yi masa sallah ba in yana da ƴaƴan da ba kafirai ba ba za su ci gadansa ba an gane wannan wa hisabuhu ala Allah hisabun sa sakamakon sa yana ga Allah mai girma da buwaya abinda ake nufi shine idan mutum ya furta kalmar shahada ya cika sharuɗanta da dokokinta ba yana nufin duk abin da ya ga dama ba a'a duk da haka dokokin musulunci suna nan suna aiki a kansa duk abin da ya na laifi kuma ya sani Allah zai masa hukunci sabanin kiristoci da suke ganin duk mutumin da ya yarda da aƙidar addinin su komai yayi ruwa ta sha komai yayi yayi a banza babu hisabi irin abin da yau muke jin wasu yan kuɗi da ɗariƙar su to komai ka je ka yi in kana son shehuwa ne to wallahi sai ka shiga aljanna ko jiya ko shekaran jiya na ga wani yana faɗa wani shehi mai rai a kasan ta san shehuwa ne wallahi ba zai ba kuma a lahira sai abin da muka ce za a yi Allah ji kan kala rawe ce in banda mahaukacin banza gidan gwamna ko gidan gwamna ka ce zaka shigar da mutum free of charge a da ne lokacin da duniya take kwance ba a tashin ba ma ba mai ake shiga gidan gwamna salin alin amma yanzu ko gidan gwamna ne ce zo zan kai ka gidan gwamna akwai appointment ya cika ka'idoji na protocol ballata na a ce aljanna wani ce zai kai ka aljanna kawai ka yi duk abin da ka ga dama ita ka lura da shi shine shi shi din waye ya gama da kansa ne har ya zo kanka shi yana da garantin tukuna shi zai shiga sannan duk da yake cewa zai kai ka ko ta halin tsiya tallata ma yake faka saba wa Allah a fakaice to yanzu wannan in kana da hankali tun anan ya isa ka gane shi saboda shi Allah ya fi ƙarfin wani ya ce a saba masa kuma ya ce zai tsaya kai ba Allah ba ko babanka ne ya ɗauki mana aiki sai ka ce kai karfi rabu da ni da shi in ka shi ko ka wulaƙanta shi ai babba sai dai ka taya a bishi amma ba ka saba masa za ka tsaya wannan alama ce ta wulaƙanci Allah ka ce a saba masa kai za ka tsaya to sannan ka ce za ka kai mutane aljanna wai a aljihun riga kan ja a lahira kama ba da ana awwala khalqin nu'iduhu Allah ce yadda muka yi halitta haka za mu dawo da ita ba wanda ya zo duniya da riga haka kowa ne tafi tsirara to a ina ya samo rigar sai ce zai sa ka aljihu su mogal ɗinka zai to ko a Najeriya su mogal haram duk waɗannan lissafe-lissafen ka ɗauke su a hankali kai ka san maganar banza ce wala alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha tun da mutane suka saki Allah to dole tunanin su ya zama ba gidajen tunani sai ka ga wani abin ana gaya musu gano shi ga abin a fili amma ba za su iya ganewa ba to wannan ita ce sifar da Allah ya sifanta kafirai duk mutumin da ya bijirewa Allah Allah ya ce sai mun wawantar da shi sai mun mai da shi sai ka ga dolaye suna wasa da hankalinsa wa man ya ashu an zikirin rahman lahu shaytanan fa huwa lahu qarin قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا biha بها ولهم آذان لا ma'una biha. Allah ce duk wanda muka ce ga yadda za a yi yaki to sai mun hada shi da wani shedani ya tawasa da hankalinsa tsakanin aljanna sannan Allah ya ce za ka ga gashi da ido amma baya gani gashi da kunne amma baya ji gashi da zuciya amma baya tunani a gaya maka maganin tunani ya kamata ya gane ta amma ka kasa gane ta ba don komai ba saboda ka ja da Allah kwakwalwarka ba za ta idan ka ba zai maka amfani ba zuciyarka ba za amfani ba Allah ya kiyaye da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkanin wanda ya ce babu Allah kuma ya kafirce duk wani abin bauta koma bayan Allah to dukiyarsa da jininsa sun haramta sannan duk kuma abin da ya na saba shari'a ya sani zai je gaba da Allah Allah zai masa hisabi cewa ko musulunci ka shiga ba a cewa duk abin da kai ruwa ta sha manzo Allah bai zo da wannan da'awar ba na wani shehi ya zo ya makar ya ce in ka zama dan sa ko ɗan dariƙar sa ko in kana sa duk abin da kai ruwa ta sha zai tsaya ma ko Allah ba zai kama ka ba to wannan yaudara ce har annabawa ta suka yi bin hada ku ba Allah in kuma kuka saba masa kar ku dogara da waccan kalmar shahada zai kama ku dan kana kamar kai kalmar shahada ka je ka saci kudin mutane Allah dan kana kamar kai kalmar shahada ka je kai zina Allah ba zai kale ka ba dan kana kamar kai kalmar shahada ka je ka shagiya Allah ba zai kale ka ba in ya ga dama sai ya amma ka sani asali shi ka doka kuma doka za ta yi aiki a kanka wa yaghfiru ma duna zalika ne amma liman yasha sai in ya ga dama ne zai yafe ba kuma ba dole bane ya yafe maka din domin ganin damar sa ne a hukunci adalci aka yi maka ba a zalunce shi ba in yana so ya zauna lafiya to shi ma kar ya taka doka malai ce wazar ma ba'adha min al Abuwabi, abinda zai daga fito da sharhin wannan babi shine sauran babubuka da za su yi ta biyo bayansa. sa malai ce fihi akbarul babi akwai mafi girman matsaloli wa ahammuha kuma mafi mahimmancinta mecece mafi girman matsala ita ce sanin kalmar shahada sanin kalmar shahada ma ya fi da za ka yi sallar baka san kalmar shahada ba sallar ba kai ba farkon wajibin da Allah ya fara dora mana shine sanin kalmar shahada sannan sallah ta biyo baya fa'alam la ilaha illallah farkon abin da Allah ya ce ka san babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ka fara sanin wannan to sannan wastaghfir li dhanbika sauran ayyuka za su biyo baya da da kamar da yace a wannan babi akwai mafi girman matsaloli kuma mafi mahimmancinsu. su sai ce wa shine tafsiru tauhid sanin fassara da ma'anar tauhidi wa tafsiru shahadati da sanin ma'anar kalmar shahada wa ha wa bayyanin kuma ubangiji yayi bayanin ta da al'amura wanda suke mabayyana dalla dalla filla filla kamar yadda ayoyi suka yi bayani da kuma hadisai daga cikin ire-iren abubuwa da Allah ya bayyana kalmar shahada da su ayatul isra ita ce aya cikin suratul isra wadda muka fara karantawa laikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila har zuwa kace malai ce bayyana fi radda alal mushrikina Allah yayi bayanin raddi a cikin ta akan mushrikai yad'una salihina waɗanda suke bauta wa bayi na ƙwarai annabawa da shehunnai da waliyai suke bauta musu suke roƙonsu ba yi kowa sai Allah to Allah ya mutum wannan aya fafiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar a cikin wannan aya Allah ya bayyana yin haka ka kira sunan wani a madadin sunan Allah tare da fakewa da cewa wai shi zai kira maka Allah ne to ka sani babban shirka kai domin duk inda in ka cire ka sunan wani to shirka kai kuma shirkan babba domin ka ɗauki wani ka ɗora akan kujerar Allah ka ɗauki wani ka ba shi matsayi na Allah ce kurci ce in mutum ya mutu yana yi bai tuba ba kuma mai dawwama har abada ba zai fita ba wa ha na daga cikin abin da ya fayyace ma'anar tauhidi da suna ayoyi ayatu bara'a ayat cikin suratul tauba ita ce suratu bara'a shine faɗin Allah maɗaukakin sarki tabarahum wa rubanahum arbaban min dunillah malai ce bayyana fiha Allah ya yi bayani cikin wannan aya anna ahlal kitabi cewa ya ittakhadhu ahbarahum sun riki manya manyan malaman su da manya manyan masu ibadar cikin su kafa ɗariƙa akwai sufi akwai wa wali ko kuma shehi da wali idan aka ce maka wannan waliyi ne ma'ana mai yawan ibada ne ka iya samun sama ko a ce maka wannan sufi ne ko darwish ne za ka iya samun jahili ne ko ahalari ba zai iya karanta ma ba amma kullum da kayan cari to wannan shi ne Rahim a larabci samu wannan shi kuma malami ne yana da ilimi yana karantarwa to wannan shi kuma shi ake hibiru jam'insa shi ne Ahabar. malamai su ibada wasu malaman tafsiri suka ce Allah ya kafa biyu ne masu yawan ilimi su ne yahudawa domin inda za ka haɗa tsakanin yahudawa da yahudawa sun fi ilimi illarsu su ba sa aiki da ilimin amma akwai shi su kuma na fara jahilai ne su ba su da ilimi amma sai san bauta ta fi yawa a kiristanci sama da a cikin mai yahudanci a kiristanci ne za ka zo ka samu da miji da mata da kuɗa a ɗaki wai da sunan ibada ana ta tikar rawa yanzu ne ya kamata wannan ban kaura ce ita ibada jigonta shine natsuwa ba yadda za a ce kana rawa kuma kana natse duk wanda yake rawa baya cikin natsuwa fata amma ka mai da rawa ka ce wai ibada ce wannan ban kaura ce to da ka ubangiji yana so ya magana ne akan yahuda da nasara sai ce ibada ya'ani al-yahud yahudawa sun riƙe manya-manyan malaman su domin su a cikin akwai malama wa rububani an nasara kuma sun riƙe masu yawan bautun su amma jahilai ne fa yana nufin nasara domin su sai dai masu bautar amma babu ilimi to ko a ɗari ko idan ka kalla za ka ga akwai ɗariƙar da ta fi ilimi ɗaya kuwa ban kaura ɗaya ta fi kama da nasara ba sai na faɗa ba ɗaya sun fi ɗaukar kamar yahudawa ga ilimin amma ba aiki da shi ɗaya kuma sun fi ɗaukar da har wasu shigar tasu ma iri ɗaya ke ban kaura da sasanci da shashanci manzo Allah yi gaskiya cikin al'ummarsa sai an samu wani kwabo da kwabo na yoga nasara to sannan da waɗancan wanda suke da ilimin da waɗannan wanda suke mashiriritan suke bankauran dukkan su sun mai da shehunan su alloli ba wanda a cikin sa babu da ba wanda a cikin tafiyar su ba a bawa shehunnai matsayin alloli babu babu in ɗan ɗariƙa kaza zai aibata ɗan ɗariƙa kaza akwai to kaga wannan yayi kama da abin da Allah ya faɗa na halin Yahudu da halin Nasara sun riki malaman su alloli sun rinnan su alloli sun riki waliyan su alloli shehu kaza yana iya kaza kowa yanzu da zaka je ka ce ya gaya ma karamomin shehu sa sai kaji a cikin karama akwai wani haƙƙin Allah da zai sai kaji akwai haƙƙin Allah da zai bashi kuma dukkanin su littattafai ne rubutattu yanzu kamar yadda muke faɗa muke nanatawa wayewa ce ta sa yanzu tatsuniya ba ta tasiri da mutane ba su waye ba da ba a karanta ƙur'ani a fassara a karanta hadisi a fassara a lokacin cin karinsu suke ba babbaka sai a ce maka shehu kaza ya yi kaza shehu kaza sai abin da yake allah yake shi ne allah shehu kaza exchanging ɗin power suke tsakani da allah ya ce shehuwa ne tumfil azal akwai shi kawai daman a ƙarshen duniya ne ya bayyana daman shi amma mun shi akwai shi sai ce to shi da Allah kenan wayar riga wani ya ce ai duk daidai da daidai suke canji suke dama wani kuma shehinsa ya ce kana a kanan ka ko ka tsina zaman bagada zaba ya hana ya ganka ya ji ka ko a mana yadda Allah yana saman al'arshi amma duk inda kake yana kallon ka duk inda kake yana sare da abin da kake to shi ma haka shehi yana Baghdad cikin ƙasar Iraki kake komai kai yana ji yace wai yana aiki da kumfaya kun shi shehin amirul auliya yake har amma wa abun da ba mai ja da shi ba yake da aiki da kun farkon Allah inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu to amma yace shehin sai yana aiki da kun wai yace gurgu tsaya ya tsaya yace da ruwa tsaya ya tsaya ya tashi gabansa ya tafiya ya zabura ko ina da ina ƙara da an ka dafe ya tara kashinta don sharafi ta tashi saboda shi ta dafe gare shi madamfaran masana mana yana raya mutunci aka da ajami a kanan nan aka rubuta shi nan aka rubuta wani shehi ne daga cikin shehunan kano ba sai na kama sunan ba in wata rankuna karatu za ku ci karo da waƙoƙin nasa amma yanzu in aka faɗa sai su ce ba sa yi amma wallahi suna yi suna nan a littattafansu guguwar sunna ce da kala Allah kala rasulu ta fatattake su wannan magana ba sai dai an ja yaro uwar daka a gaya masa amma ba dai a fito fili a faɗa ba kuma in an yi magana za su ce maka suna lazumin la ilaha illallah kuma aqidar su suna tukka suna warewa yasa Allah madaukakin sarki yace wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun ƙarya suke yi ce masa sun imani da Allah suna shirka suna shirka Allah ya kiyaye da kamala ya ce wannan aya ta bayanin cewa yahudawa da nasara sun riki malamansu da waliyansu a matsayin iyayen giji min dunillahi kuma bayan Allah wa bayyana annahum kuma ubangiji yayi bayanin kan cewa su ba a umarce su ba illa bi an yi abudu ilahan wahida sai dai su ba Allah shi kadai duk wani da ka sani a duniya abinda Allah ya ce ka bauta wa Allah shi kadai ba ce ka hada Allah da wani ba kowaye wannan wani kuwa ma anna tafsira allazi la iskala fihi tare da cewa fassarar kalmar shahili babu rikitarwa a cikin ta da'atul ulama'i fassarar ita wannan aya kai ta fili wacce babu wata eh, rikitarwa a ciki shine dalbadi fi ghairil ma'siya biyewa malamai da kuma masu yawan cikin abin da ba saƙo ba la du'a'uhum iyahum bai kiran su da suke ba abin da ake nufi shine shi kansa ka bar bautar Allah a biyayya ga Allah ka bi wani malami shirka ce ko da abin da malamin nan ya bane inda ya saba wa na Allah an gane ko ko da abin da shi malamin ya ce ka yi a zahiri ba sako ba ne to amma ba Allah ne ce kai ba in ka bi shi kai mun yanzu wanda zai ce maka yana zikirin kaza ko yana salati kaza amma da zikirin da salatin Allah bai su ba ko bai ce a yi su da kama iri kaza ba an shehi ne ya ce a yi sai kake bin sa yanzu bauta masa fa kake ba ka cewa to ai la ilaha illallah ce Allah ne ya ce a yi ta da wannan adadin da wannan yanayin ko na la ilaha illallah ta Allah ce amma yadda za a yi tawaye zai bayyana Allah ta hanyar manzon sa sallallahu alaihi wasallam idan kai ka zo ka dauki wani salo da yanayi ka da kirkiro wata ibada daban koma bayan ta Allah kuma duk wanda ya bi ka a wannan daidai yake da ya maka bauta ya bar Allah a fahimci wannan da kyau da haka take ita bid'a daman fatalwa ce kwaikwayo ne ko jari ne jabu ce ka duk mutumin da zai maka ko ita sannan yake iya yin na an gane ko shi dan jabu dan kojari baya iya yin abu nasa na kansa sai yayi kwaikwayo sai yayi ba saja ka kwaikwayo abu na addini sai ka yi dan jabin sa to wanda bai gane ba shi sai a ruɗe shi da cewa a'a to ai ban asalin sa addini an yarda amma ba addinin ne ya zo da shi da hakan ba kama da wane ba ta wane da jabin naira hamsin da naira hamsin ba ɗaya suke ba ɗari da dala ɗari ba ɗaya suke ba da salati gangariya da jabin salati ba ɗaya suke ba na fata an fahimci wannan kada wani ya ruɗe ka ce to menene a ɗari kan nan kan da isi gifari to ɗan jabi ne zai ke ya rubuta ka an yadda la ilaha lawu ce amma ita ce wacce annabi ya faɗa adadin da ka ware ka ce a yi waye ce eh? yanayin da kake yi din waye ce a yi? shigar da kake yi in za ka yi waye ce a yi to don haka mu kula da wannan wannan shine bid'a kuma illar wannan mai sako ya fi saukin warkewa sama da me sama da dan bid'a sama da saboda shi wanda yake yin dan jabo shi abin da yake gani daidai yake kuma ma lada zai samu amma wanda shi sako yake totally ya san da laifi yake duk ya fi saukin ya damu amma wanda shi yanzu musu ma zai da kai yana ganin daidai yake yana ganin ma ya fi ka daidai to wannan yayi nisan zango dawowarsa tana da wahala dawowarsa tana da wahala da haka mu fahimci wannan da kyau kwarai da gaske da ka abin da ita ayar take nufi domin lokacin da ayar ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin kiristoci ko ɗaya daga cikin kiristoci shine Adi ibn Hatim al-Da'i yazo ya ce wa Annabi Qur'anin ka ya faɗi abin da ba haka ba sai annabi ya ce me kake nufi ya ce ƙur'an mu muna bauta wa shehunan mu mu ba ma kamar yadda yanzu da zaka tambayi wani in ɗariƙa kana bauta wa shehu wani ce wani ba ma bauta masa to sai ka taho da hankali yadda zai gane inda bautar take sai annabi ya ce da adibin hatimin ɗa'i saboda shi abin da suka ɗauka bauta kawai in durƙusa in masa sujjada wanda su kowannen ɗin ne ma suna yi yanzu sujjada jiya nake ganin wani a social media saboda rainin hankali da rashin kunya wai su ba sa bauta wa kabari wai yahudawa ma ba su bauta wa kabari ba kiristoci ma ba su bauta wa kuma illallahu kai maganar rainin wayo ce da rainin hankali rainin wayo ce da rainin hankali yanzu ba ku taba ganin hoton wani tsohon gindin kabarin wani shehi yana barhamu barhamu to me kake nufi da bauta ba nan ba akwai wata bauta kuma bayan wani ni na san mutanen da da yawa a garin Kano sannan su a Kano suna ɗebo ƙasar kaburburan ko su kulla a tarbi ko su jika a ruwa ana sha na san mutanen da duk kabarin wani shehi sun nemi sa'a ko sun roƙe shi sannan su yi tafiya duk wani abin da za su yi a rayuwa sai sun je kabarin wani shehi sun nemi sa'a ko sun roƙe shi sannan su yi a kula saba da wannan da haka kiristoci ma za su iya musu su ce su ba bauta suke yi ba aji ibn hatim da'i yayi wa annabi musu ya ce mu ba ma bauta musu sai annabi ya ce da shi ba su da munan abu ku yi yace eh to wannan suna yi ba sa hana ku kyakkyawa kuma ku ki yace eh wannan suna yace to ai wannan ita ce bauta ai bin umarni shine ne yanzu ba su shar'anta muku wasu bukukuwa ba na shekara kuna yi to muku kuma da wannan ba kwa kiran sunansu in za ku faɗi ba kwa kiran sunansu in bala'i ya tunkaro ku to me bautar in ka ɗauki Allah me ake masa da sunan bauta an ba wannan ba Shi ne in kana neman wata bukata ka kama kokari ka roƙe shi in wani abin fargaba ya karo ka ka kama sunansa in ya ce ka yi kai in ya ce ka bari ka bari wannan ita ce bauta duk wanda ka ce wa wani sani ko baka sani ba ko ka faɗa ko baka faɗa ba ko ka yi musu da haka banza Allah su alaihi da Adi ibn ɗa'i kai kai ce ka sani wannan umarnin da suke ko hannun da suke muku ku bi fatilkumul ibada wannan ita ce bautar domin bauta shine yi yi bari na bari sadaka ubangiji subhanahu wata'ala a suratul tauba ya fayyace wannan ma'ana duk ya rika nuna mana abin da kalmar shahada take nufi wa min ha daga ciki akwai faɗin annabi ibrahim amincin Allah ya tabbata a gare shi lil kufari da yaga kafirai da Allah ya ce wa iz qala ibrahim li qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna lallazi fatarani mala yace fastasna minal al-ma'budina rabbahu anan annabi ibrahim ya togace cikin abubuwan da wa tawaye na ababan da ake bautawa banda shi wannan shine abin bauta na gaskiya kuma shine wanda ya cancanta a bauta masa wa zakara subhanahu kuma Allah madaukakin sarki ya ambata anna hadhihi al-bara'a ta ibrahim yayi wa hadhihi muwala da kuma wannan jibintan al'amari na Allah da yayi tawaye ga gumaka jibintan al'amari ga Jiya tafsiru shahada ilaha illallah wannan shine tsantsabaran fassarar lailaha ilaha illallah domin lailaha tana nufin ba ni ba wani abin bauta illallah sai Allah kaga can kayi tawa da goyon baya da mubaya'a faƙala da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce waje wa ja'alaha da baqi la'allahum yarji'un sai Allah ya sanya wannan kalma ta zamo wanzazziyar kalma har bayan annabi ibrahim ya bar duniya kalmar shahada tana nan baya sa zofi ko waje alaha shi ibrahim din ya sanya ta kalimatan baqiya kalma wanzazziya ma'ana hujja wacce ya kafa wa mutane akan su bautawa Allah har bayan ransa wannan kalma an ci gaba da nanata ta an gane ko wa minha daga cikin abin da Allah ya fayyace ma'anar tauhidi da kalmar shahada da su na al-baqara ayat suratul baqara fil kuffari wacce ta sauka akan kafirai alladhina qala Allah fihim wanda Allah yake faɗa gaba da su wa ma hum da kai ba za su taba fita daga wuta ba shine wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau al azaba an al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul azab idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabawu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina tabawu la tabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim allahu a'malahum hasaratin alayhim wa ma hum kharijin min an-nar shine karshen sakon da ayat ta take da shi mala yace zakara annahum yuhibbuna andadan cikin ayar Allah ya ambaci cewa su kafirai suna son gumakansu da waɗanda suke son ciyoyi ga Allah kalmar andad jam'i ne na niddu niddu shine kishiya daka andadan kishiyoyi da yawa to daka Allah ya aibanta wa kafirai da cewa kuma wannan kishiyoyin sukan so su ka hubbillahi kamar son Allah malai ce fa dalla ala annahum yuhibbuna Allah to idan ka lura da ayar da kyau zaka ga suna son Allah to ina suka samu matsala sun hada Allah da wani a cikin soyayya sun yi abin da ake kira da shirkul mahabba shirkul mahabba Allah tare da daidaita shi da wani a cikin so kafirci ne in Allah tare da son wani kafirci ne fifita son wani akan san Allah shi ma ka menene musulunci menene tauhidi shine san Allah shi kadai tare da fifita shi akan dukkan wani abun so domin yanzu ba za ka ce kafirai ba sa san Allah ba suna san Allah don to da dama za ka ji suna kiran sunan Allah a ina suka samu matsala matsalar shine sun hada Allah da wani a cikin so kamar abin da yake faruwa ne yanzu ba za ku ba yan ɗariƙu san Allah ba amma ina suka samu matsala sun haɗa Allah ne da wani a cikin so suna son shehuwa ne kamar yadda ake son Allah suna kira a madadin kiran sunan Allah a wajen da ake kiran sunan Allah kuma wannan ba wani dan ɗariƙa da isa ya maka musu wannan babu shi in ma ya yi musu ɗayan biyu ne ko ba amma tabbas a ɗari ko akwai inda ake ɗauke suna a sa sunan shehunai ko a daidaita su ko ma a cire na Allah a sa su sa sunan annabawa duk ɗaya ne duk shirka ce duk wanda za ka kawo a madadin Allah a wajen da Allah ake kira sunan abin da kai shirka ko mushriki ya rage da jahilci kai ko da ganganci kai an gane ko to da ka Allah subhanahu wata'ala ba ca ya kafirai ba sai dai abin da yake tuhumar su da shi daidaita soyayyar Allah da ta wani da son wani da Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna kamar yadda ake son Allah to kaga wannan yake nuna maka lallai akwai matsala to shine mala yake cewa fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban abuna suma suna son Allah so mai girma amma walam yudkhiluhum fil islam wannan san da suke wa Allah bai sa sun zama musulmi ba saboda me saboda sun yi shirka a cikin sunan su kafirai fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah to yana san Allah kuma dan ya hada da wani ya zama kafiri to ina kuma ga wanda shi ke so ma ba Allah ba fa ko ya fi son wani ma akan Allah kaga wannan min babi aula fa kaifa biman lam yuhib illa nidda lam yuhibba illa nidda to ina kuma ga wanda ke kishiyar ma'ana baya san Allah gunkin yake so kaga shi ma wannan kafiri ne fa kaifa biman ahabba الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا ولم يحب ولم يحب الله daga cikin ayoyin da Allah yayi bayanin kalmar shahada a cikin su qauluhu sallallahu alaihi wasallam kai qauluhu sallallahu annabi sallallahu ma'ana manzo cikin hadisansa shi ma yayi sharhin kalmar shahada yayi tafsirin ta ya bayyana ma'anarta shine ya Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah duk wanda ya ce la illallah sannan ya cewa duk wani abun bautar da ba Allah ba ya ce ban yadda da bautarsa ba kuma ya kudurci haka a zuci to wannan shine kalmar shahadarsa ta yi daidai domin ya kore inda aka ce ya kore kuma ya tabbatar in tabbatar to shi ne maza ya halu huwa hisabu ala Allah huwa hisabu ala dukiyarsa da jininsa sun haramta kuma hisabinsa yana ga Allah wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah suna daga cikin mafi girman abin da ke fayyace da fito da ma'anar kalmar shahada a fili dan a gane fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mali domin kada la ilaha illallah shikenan ka zama musulmi ba sai da ya kara da sharadi wa kafara bima yu'badu min dunillah sai kuma ka kafircewa duk wani wanda ba Allah ba duk wanda yake sai ya shiru ba ko ka ce la ilaha illallah sai ka san ma'anarta kuma sai ka yi aiki da ma'anar kuma sai ka ki yadda da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ka kafirce masa la ilaha illallah kaza ta yi maka aiki bal mala yace bari ma wala ma'rifata ma'anaha ma'ala fadhiha kai ko da sanin ma'anar ta din ta wannan bai isa ba bal walal iqraru bizalika kai ko da ka tabbatar da haka har yanzu bai isa ba bal wala kaunuhu lahu la sharika lahu ko da kasantuwar baka kiran kowa sai Allah shi kadai hakan bai mai da kai musulmi ba matukar ka ce wancan ma shi ma yayi nasa ta yi shi ma daidai ne kaga baka kafirce wa Allah ba akwai mutumin da zaka samu kamar yadda na gaya mana yana bautawa Allah shi kadai amma baya ganin aibin a bautawa wani to har yanzu kafiri ne duk da fa ba shi yake ba amma yana ganin to dan me za ku damu ku bar shi shi ma ya nasa mana to in dai kana da wannan kudirin a musulunci har yanzu kafuri ne kai dole sai ka yadda duk wani abin da ake ba kuma ba daidai ba ne zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil domin Allah kadai shine abin bauta duk wanda ba shi ba kuwa ƙarya ce kuma aikin banza ne da haka malai ne fito mana da abdili dalla dalla dan mu fahimta balla ya harumu maluhu tabbas dukiyar mutum da jininsa ba sa haramta ma'ana baya zamowa cikakken musulmi hatta yudifa ila zalika har sai ya hada da haka ma'ana furta yaddar hada da alkufra bima yu'badu min dunillah cewa duk wani abin bautar da ba Allah ba fa in shakka in kwa zai yi shakka ko ya ce to wa ya san daidai sai Allah ko ya ja baki ya shiru bai ce kai tsaye wancan abin da ake bauta kuma bayan Allah kafirci bane ya juye gum lam harum maluhu wa damu har yanzu bai zama musulmi ba dukiyarsa bata haramta ba jininsa bai haramta ba an fahimci wannan domin kalmar shahada kamar yadda muka faɗa tun lokacin da muke kasafin usulu salasa kamar almaka ne mai baki biyu bakin kalmar shahada shine korewa la ilaha ba wani abin bauta to yanzu da wani zai zo ya ce ba abin bauta ya shiru ya zama musulmi domin har Allah ma ya kore da ya ce ba abin bauta ba ya zama musulmi sai ya ce kuma me illallah ya kore duk abin bauta sannan ya tabbatarwa da Allah to wannan shine musulunci to da yawa daga cikin musulmi a yau ba sa tabbatar da la ilaha dukkan mutane a yau sun yadda da illallahu amma ba su yadda da la ilaha ba shi yasa a ce kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru matsalar su in dai aka ce da su babu abun bauta da gaskiya sai Allah to anan zaka ga rigimar su ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ya za a ce Allah kadai za a bauta shi kadai wannan abin akwai daure kai da aka zai ce maka ai ya ta da jama'a da annabi ai ana neman taimako da kaza ai kana neman taimako ma da dan uwan ya rika ya dagula ya dauko gabas ya haɗa ta da yamma mutumin da kaga ya buɗe wannan kofa na farko in dai ko bai sani ba ko kuma ya sani so yake ya rikita ka amma ana maganar aikin da Allah yake yi ai a wannan layin ba kowa sai Allah amma da ya fara ce maka to ai annabi ma zai kaza ya rikita lissafi ai akwai taimakon da ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama sauran mutane ba ke magana ba ai Allah da kansa ma ya nuna annabawa suna taimakawa nan taimakon wanda kowa ke iya yi daban amma akwai da ake nufi in ka sani ka sani in baka sani baka sani Abinda duk Allah ke yi ba mai shiga wannan layi ba mai shiga wannan layi in ko ba haka ba to kwata kwata la ilaha illallah in dai ka ce wani yana iyawa abinda Allah ke yi to babu magana la ilaha illallah ka rusa ta tauhidi babu shi kwata kwata ka rusa shi kwata kwata domin ita kalmar tauhid shine ja'ala shay'a wahidan mai da abu kwaya ɗaya kwallon kwal shine fa kalmar tauhidi take ma'ana mai da Allah cikin da kwallon ƙwal, cikin sifofinsa shi kadai cikin sunayensa shi kadai bai da abokin tarayya bai da kishiya to in ka kuskura ka ce ga wani abin da Allah yana yi fa tauhidi ma'ana Allah bai zama shi kadai ba kenan wanda wannan kuma shine mai musulunci shine duk abin da annabawa suka zo da shi da ya kamata mu fahimta ya kamata sa mu gane duk mutumin da ake magana tauhidi yake kama kama yake rikice rikice to yana buƙatar ka fahimtar da shi in zai fahimta in bai fahimta san ina ya dosa ina ya dosa kamar mutum ne ana maganar bid'a da sunna ya zo ne maka wani kwatan kuce kwatan can banza ai lasifi kama bid'a ce babu ita a zamanin na sakarci ne wannan yana nuna maka a ko nozuri bai gama ba kawai uzuri bai gama ba wallahi ana maganar addini kana maganar abubuwa na rayuwa da kuma abubuwa ai manzo Allah ma bai sa askabi ba ina isa karci ne ina ai al'ada ce ko a yau annabi sa askabi ba saboda ba al'ada ba kayan garinsa bane ba kayan garinsa bane ita kuma lazubi kawai ce maka addini ce wa yake maka dan an yi kiran sallah da ka kada akwai lada babu ita ba ita wa muryar ka take a madadin a da sai ka daga murya to yanzu an yi maka abin da sai kai magana dan shi sai ya dan yanzu wani musulman ya ce ba zai yi sallah da ka ba yayi laifi amma ya daga murya kawai mamunsa su ji shi kenan shi ya jiyo abin da sunansa addini ana bautawa Allah da shi ga abin da Allah ya ce game da shi kai kuma sai ka kawo wani irinsa da sunan addini ko addini to wannan shi ake nufi da bid'a amma maganar al'ada kowa da yayi ta garinsu laraba suna da dangin abincinsu ba a ce dole sai ka ci abinda ake so kawai ka koshi laraba suna da kayan da suke sawa kai ma da kayan garinku sa na garinku na garinku bai fi na garinsu ba na garinsu bai fi na garinku ba kawai ka kiyaye kaya annabi zai sa riga in ma zani zai sa hannun dama yake fara sabowa kai ma in riga ce fara sa hannun dama in zai cire hannun hagu yake fara daga kai ma fara cire hannun hagu riga ce ko zani ne duka haka shikenan in wando ne kar ya ja ƙasa in ma zani ne kar ya ja ƙasa shikenan ba ce dole nan al'adu ne amma addinin a ciki shine ka'idojin da shari'a ta sa in annabi zai sa riga yakan ce bismillah in zai cire wannan shine mai shine addinin amma ba ita rigar ba sawa'an kot kasa jallabiya kasa babbar riga kasa duk dai in zaka sa illa in zaka cire yi bismillah shine kawai gidanka na kasa ne a'a bene ne a GRA ne a ghetto area ne in dai zaka shiga yi addu'a shiga gidan za addu'ar ita ce ibadar ba gidan ba amma ne yazo ya ce baka yi annabi bai yi gidan bulo da bulo ba wannan sakarai ne shashasha ne da Allah ana ga kura ana ga yaƙi to da yawa daga cikin shehunnai ba fahimci wannan yaren ba ne sun fahimta amma wawaye suke so su wawantar saboda su kai da maganin gargajiya ne ba duka ba mafi yawancin masu maganin gargajiya ba za su daina ciniki ba inda akwai jahilai ya ce ka cika tukunya kai tasha a bai wani malami to ya kuma masu maganin gargajiya da suke cewa a cika tulu in ya kare a sake sawa har ya sulale ce kuma kake sa yake ina sa kuma haɗin warke ce Allah ne ka <laughs> amma ba mahaukaci ba kawai ka Allah ɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wa salamu alaikum Allah Allah ya mayar da kai gida lafiya amin Allah ya mayar da mu dukan mu gidajen mu lafiya ya ce malam tambaya ta ita ce yaya ya kamata mutum ya yi idan ya zo ya samu wani mula a zaune to a ka'ida idan limaminka yana sallah a zaune ko ma wani uzuri ne ya sa yake sallar a zaune to kai ma dole ka zauna in dai limaminka shi yana da uzurin da ya hana shi ya miƙe to kai ma zama domin a hadisin inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi wa alaihi Allah ce an sa liman ne don ku koyi da shi kada ku saba masa a ƙarshe sai ce fa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'una ka salla a zaune to kuma ku bi shi ku zauna baki ɗayan ku da aka shi liman ba a saba masa da halin da ka same shi a kai dole ka zamo kayi koyi da shi a mai tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya maka malam to abin Allah ya mana baki ɗaya. tambaya ta ina son ƙarin bayani akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga makocin masallaci da jazakallahu khairan kidi kenan illa fil masjid wannan hadisi bai inganta ba da haka malamai suka ce babu wannan hadisin ta fuskar inganci cewa babu sarki sai a masallaci a'a sai dai akwai madadinsa wanda ya inganta shi kuma abin da yake cewa man sami annida a jib duk wani kiran sallah to ya amsa cewa ya amsa zai iya wa ya taho masallaci zai iya yiwa ya tashi ya yi sallar a kan lokaci ko da bai zo masallacin ba gane ko amma cewa babu sallah ga makocin masallaci dole sai a masallaci ta ɗauke rika kenan kuma akwai cin karo da wasu hadisan da yawa ingantattu ce ba ne yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci albasa kar ya zama masallaci to yanzu ko kai makocin masallaci ne in ka ci albasa kuma sai ka tawo masallaci ai an ce kar ka an samu tukka da warwara ta wannan fuskar ko kuma wani ya iya cewa to ai wancan saboda yana da uzuri ne to dai la ayyati hal shi wannan hadisi na la salata li jari masjid bai inganta ba kuma su hana mutum zuwa masallaci sannan kuma mutum idan bai zo masallaci ba ba wani malami daga cikin malamai da ya ce in ya sallah sallar sa ba ba ba dai ya rasa lada mai tarin yawa sabai suka ce muna ɗaukar masu kin zuwa masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zame musu jiki ko da yaushe su ba sa zuwa masallaci sai dai su a gida muna ɗaukar sa matsayin munafakai domin alama ce daga cikin alamomin munafurci ina fata amma wannan ana nufin wanda abin ya zame masa jiki shi kullum ya daina shiga masallaci kullum sai dai ya yi sallarsa a gida sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi yunkurin na sa a kiran sallah a yi ikama in sa wani ya limanci in je gidajen wanda ba sa zuwa masallaci in na su to sai na tuna akwai yara da mata sai na kyale su sai wannan duk yana muhimmancin a zo masallaci da kwaɗayi na ladan da ake samu idan an yi sallah a jam'i amma dai akwai saban anani tsakanin malamai game da wajabcin sallar jam'i ko rashinta tare da mafi yawancin jumhur suna kan wajabcin sallar jam'i ga dukkan wanda bai da wani uzuri Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ayyuma rajulun min ummati adrakatu salafa li salli a duk inda kake sallatar sai ka zaka iya yin sallata da haka dai a takaice wannan hadisi bai inganta sallah a masallaci ne abin da ya fi sama da yin sallah a gida amma in an yi sallar a gida sallar ta yi dan hadisi ya tabbatin sahih bukhari hadisi wa annabi ce salatul mar'i fi baitihi salatul rajul fil jama'ati afdalu min salatihi fi baitihi wa fi suqihi a masallaci ta fi sallarsa a gida kuma ta fi sallarsa a rumfar kasuwa to sai malamai suka ce da sallah a gidan ta yi ba da ta rumfar kasuwar ta yi ba masallaci ta fi su ba duk inda aka ce wane ya to ya nuna wannan ma yana da fifiko sai dai wane ya tsare shi da aka sallah a gida tana wa sallah a wuri ba masallaci ba tana yi wa amma ta masallaci ta yi ne tafi tafi Allah ya samu dace wannan su ne iya tambayoyin da na iya ganewa sauran gaskiya ban gane kurcin haka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa